ya dauki bargon yana rufa mata ya sako daga gadon ya fice ai mana ta lallaba ta miƙe ta samu ta sauya kaya zuwa dogon rigar bacci ta mata launin fure rigar tana da wani raga-raga a gaba sai siririn hannu iyaka rigar gwiwa ta dauki wata hular bacci ta saka ta koma ta kwanta ta rufu tana maimai da numfashi da karfi da karfi tsawon mintuna goma sha biyar sultan ya turo kofa da da kofi a hannun shi tsaftatacciyar madara ce a ciki kan gadon ya zauna ya bude barkon, yana faɗin tashi kisa sakawa cikin ki wani abu shiru ta yi mishi ya sa hannu ya ɗago ta tare da bin rigar jikinta da kallo ya manne a jikin shi ya manna ta a jikin shi ya kai kofin bakinta yana son jinya jikinta amma tana jin ta samu muhalli ta ɗan sha kaɗan ta janye bakinta ya kuma maida mata kikara kin ga fa baki da lafiya ya faɗa yana ɗan jijjiga ta alamar rarrashi wasu hawayen bakin ciki suka kara kwaranyowa ta kara kwarɓa kaɗan ta jinya jikinta sultan ya aza kofin saman lokar gefen gadon ya saka hannuwan shi biyu ya gyara mata kwanciya sosai a jikin shi ya ja fulo ya jingina bayan shi ya maida hannuwa yana shafa bayanta saukar hawayen hawayenta ke ƙara rikita shi ya rufe idanuwan shi san baya son kuka balle kuma kukan aimana kanshi ya aza a saman kanta ya kai hannun shi ya kuma share mata hawaye shikenan ki daina kuka bana so yayi maganar yana zame jikin shi ya kwantar da ita tare da gyara tashi kwanciyar ta hanyar haɗe jikinsu sosai yake jiyo zafin jikinta hakan ya sa ya kara haɗe jikinsu ya kai hannun shi yana shafa bayanta a hankali a hankali ai mana ta rufe idanuwanta da sultan ya kalle ta ya dago ya kara taɓa wuyanta ya kai kanshi a kumatunta ya sumbace ta cikin wani irin shauki da ke fusgarsa sai da tsigar jikinta ta tashi ta yi ƙarfin halin gyara kwanciyarta ta hanyar juya mishi baya hakan ya sa hannun sultan da yake shafa bayanta ya koma kan cikinta haka ya ƙara shige mata sosai ya ci gaba da shafa cikinta kamar yadda yake wa bayanta ai mana jikinta ya kara mutuwa sultan kuwa yanayin wani yanayi yana ratsa shi haka yake yawo da hannuwan shi yana shafa cikinta har zuwa kan dukiyar fulaninta wani abu yake fusgar shi cikin kwarewa da lallabawa yake shafa su da duka biyu ai mana ta ɗan sauya yanayi ta ɗauki ɗayan hannunta ta ɗora akan nashi hannun da yake shafa jikinta da shi ta riƙe hannun riƙe hannun shi da ta yi hakan ya sa shi tuna cewar ba ta da lafiya Natsuwar shi ya nema tsawon lokaci amma tana riƙe da hannun shi har bacci ya kwashe ta sai da ya sauke ajiyar zuciya ganin bacci ya ɗauke ta ya kara gyara kwanciyar shi ta hanyar kara haɗe jikinsu ya jima kafin shi ma baccin ya ɗauke shi asuba na yi sultan ya lallaba ya janye jikinsa don tafiya masallaci baya son tashin ta abin bai sani ba ai mana tana jinsa ta yi kamar bacci take tana jin fitarsa ta miƙe ta shiga banɗaki ta yi wanka ta fito tana gabatar da sallah kafin shigowar shi ta bar ɓangaren zuwa nata ta jima tana zaune ta ma rasa abin yi sai tunani-tunani take can wani tunani ya faɗo mata ta miƙe ta fara shirinta sultan yana ɗakin shi bayan ya tabbatar ta fita shiri yake don fita fada karfe tara daidai jakadiya ta fara maganganu da guda bayan ta je dubo aida ta samu labarin tana da ciki kowa na gidan sai da ya shiga kaduwa kafin ka ce mai gida murna ake kowa na gidan ya samu zancen cikin aida aiman tana zaune ta miƙe tana son zuwa wajen sultan a karo na biyu don taya shi murna sultan ya yi maganganu da ke wakana a gidan hakan ya ɗaga hankalin shi kan kujera ya koma ya zauna yana mai dafa kansa kenan aida ciki ne da ita sai da ta buga kofa kafin ta shigo ganin shi ta yi dafa da kai ta yi murmushi Allah ya kara tsawon kwana ga sultan zan so a ce sakon da aka sanar da ni ne ce zan fara maka albishir dagowa ya kalli yadda mana ta durkusa a gaban shi kallon shi take sosai tana son gane yanayin da ta tsinkaye shi ganin tana nazari akan yasa ya fara neman tattaro izarsa da mulkin shi ya gyara zamansa ina jinki murmushi ta yi Allah ya taimake sultan sarki ɗaya tamkar da dubu idan an bani dama ina da zance a bakina ina jinki ya faɗa babu alamun fara'a sai izza da ke bibiyar jinin shi Ai, mana ta fahimce shi sosai hakan ya sa ta fara neman ta ina izarta tare da faɗin farin ciki a zuciyar masoyan sultan ina mai sanar da kai gimbiya tana gab da kara kawo mana yaro Kori ya yi mata da ido wai ita bai san kalar halinta ba san bai san taya zai jawo farin ciki ya nuna ba murmushin yake murmushin yake yayi waye sanar da ke ta dan sunkuya Allah ya baka nasara ta faɗa ba tare da ta bashi amsa ba take zuwan su ɗakin magani ya faɗo mishi ya kalle ta sosai tare da miƙewa Allah ya rika mata ya faɗa ai mana ta kalle shi ya gane tana da ko tambaya ya juyo da sauri gimfiya za ta samu tukuici dan sanar da sultan karuwar da za a samu a gidan shi gyaran murya ta yi gode, sultan ya ci gaba da kai kawon da bai san yana yi ba jakadiya ta turo kofa tana kwasar gaisuwa Allah ya ja zamanin sarki da bukatar wani abu ya tambaya ciki babu kwari ganin yanayin sultan ta ce Allah ya baka tsawon rai abul yana gab da samun ɗan uwa sultan ya juya ya nufi kujerarsa ya zauna lokaci guda jakadiya ta ga sultan ya fara murmushi da babu shi a zuciyar shi ba bata lokaci kuwa amin a bata kulawa da abin da ke cikinta sakon yi murna daga mutanen cikin gida na amsa ya faɗa Mikewa ta yi tare da faɗin na barku lafiya Aiman ta miƙe tsaye tare da faɗin jakadiya. Cak jakadiya ta tsaya tare da juyowa tana rage tsayinta. Allah ya taimaki gimbiya. Tukuncin ki yana zuwa gare ki. Murmushi ta yi. Allah ya ja zamanin uwar gidan Sultan. Ta fice. Aimana ta mayar da hankalinta wajen Sultan. Ta jima ba ta yi magana ba. Haka shi ma nashi bangara. Tana son shigar mishi da maganar bakinta amma kuma tana ɗan shakku a lokacin. Cikin wani salo da yanayi da ta rasa gane kanta, ta matsa wajensa tare da zama a saman kujeran da yake ta haɗa kafa ta kafaɗinsu hannunta ta ɗora a bayansa tana shafa bayan a hankali sultan ya fara sauki a jiyar zuciya ya ciyo kaɗan yana kare mata kallo a zuciyar shi na tunanin me yasa cikin ba a jikinta yake ba ya yi saurin kai hannu ya riko hannunta ya fara murzawa cikin wani irin salo ya kara matsowa jikinta yana haɗe jikinsu fuskar shi ya kai kan ta ta fuskar sun baya mata a to kafin ya mayar da bakin shi akan nata cikin sauri da kwarewa ya kuma fara tsotsar labanta kafin ya zura harshensa yana neman nata harshen cikin rawar jiki ai mana ta kara rike shi saboda yadda take jin ba za ta iya jurar wannan salon nashi ba hannuwan shi yasa yana fara shafar dokin wuyanta yana saukowa har Ai aimana ta rufe idanuwanta tana mai kara rike shi saboda wani shauki da ke bibiyar tafukan kafafuwanta har saman kanta mayar da hannuwan shi yana matsota yana mayar da numfashi mana ta ɗan janye kafarta ta mayar ɗayan gefen. Tana jin yadda numfashin shi ke fita da sauri-sauri. A nan ta samu tana ɗaga bakin ta Sultan yana shirin ƙara samun magaji sai dai ina cikin damuwa. Ɗago kanta yayi. Damuwa kuma ai mana. Cikin muryar shi da ta fara cewa Akan ka Sultan. Ina neman mana mafita. Ta yi magana tana janye jikinta daga nashi tare da nuna damuwa. Muna iya bakin kokarinmu da aiwatar da addu'o'i ina son sanar da kai na shirya maka tafiya zuwa Saudiya don neman lafiyarka da kuma kara kusanci ga ubangijinmu ajiyar zuciya yana nazarinta Aimana ta gane yana da tambaya hakan ya sa ta ce ina so ne magajinka da zai zo ya samu mahaifin shi a cikin mulki da kuma cikar izza hannuwanta ya kamo tare da faɗin kalle ni Aimana cikin sauri tare cikin sauri ta kalle shi tana son fahimtar shi sai ta ga ya lumshe idanuwan shi yana sakin murmushi Ai mana ta miƙe ta kai mishi bata a hanci. Allah sarki can ko tun da Aida ta ji batun cikin ta ba shiri ta baro ɗakin magani dole sai ta fito ta zagaye mutanen gida. Haka kuwa aka yi ta fito tana cika tana batsewa duk wata damuwa da take ji akan Abul ta kau tun daga shi za ta kuma kawo wani magajin. Lokacin da ta je sashen su bata tarar da waziri ba. Innarta ta sanar da ita yana fada yana amsar tai murnar da ake masa. Ya? makura hankalin gimbiya mai gado ya kai karshe wajen tashin wannan lokacin kowa ya gane bakin cikinta ta kalli yarima saifu da ke kai kawo ta ce lallai waziri damuwa da mu yake zancen don an ce aida tana da wani cikin shine ya wulakanta ka a gaban mutane wallahi ya ci darajar bana so zance na wallahi ya ci darajar bana so a ce na yi mishi rashin kunya ya samu mai martaba da kowa an ce ya kalle ni ba zai kuma kallo na ba ajiyar zuciya ta yi ta ce bari tsohuwar jakadiya ta zo lallai ko aida ko cikin jikin ta komo sai an samu gwani a cikin mu yana durƙushe gefen gimbiya umi da mai martaba mai martaba ya yi shiru bayan ta sultan murnar samun magaji da zai yi sultan ya dago ya kalli mai martaba ya ce Allah ya taimake ka dama na zo da magana ne ina son zan je Saudiya don yin addu'o'i akan lafiyata kafin mai martaba yayi magana gimbiya ummi ta ce anya sultan zaka bar gidan nan a irin wannan lokacin mai martaba ya gyaran murya ya kalli gimbiya ummi ko ka yi magana da aimana akan haka sanin mai martaba ne aimana tana taka muhimmiyar rawa wajen neman mishi nemar mishi mafita murmushi sultan yayi Allah ya kara tsawon rai ita ce ma ta nemi ina yi hakan ajiyar zuciya yayi ya kalli gimbiya ummi ai shikenan Allah ya dawo da kai lafiya amma wani hanzarin ba gudu ba kallon shi suka yi hakan ya bashi damar ci gaba da magana lallai dole ka tafi da mata ɗaya a cikin matan matanka kimbiya ummi ta daga baki za ta yi magana mai martaba ya dan daga mata hannu dan su ba dan dan su ba sultan damar yin magana baba ban kai ga shirya hakan ba ya faɗa yana mai dukar da kai mai martaba ya ce ka je ka fidda wacce za ka yi tafiyar da ita a sauka lafiya na gode ya miƙe ya fice gimbiya ummi ta kalli mai martaba me ai da za ta je ta yi mishi banda rawar kai na banza yarinyar da bata damu da lalurar shi ba murmushi mai martaba yayi ki bar su dai ki gani ai da ce tsaye a tsirakar sultan sai dai lokacin baya ciki ta zauna kan kujera tana jiran shigowar shi Aiman ta fara buga kofar kafin ta bude ta shiga ganin Aida zaune yasa ta dan dana sanin shigowar har za ta juya sai kuma ta fasa Aida ta ya matsa fuska ta kalli Aimana ta miƙe tsaye ganin yanayin da aida take haka ya tabbatar ma aimana akwai abin da take son faɗa bata ida tunanin ba ta ji tana faɗin har yanzu dai tufa na kariya ga matsarinta wasu ba sa gajiya da shiga da fita a cikin taraka amma kuma ba sa yunkuri mai sauti ga wani magajin wannan lokacin sai dai mu ce aniyar kowa ta be shi ta yi maganar tana mai taɓa baki Aimana ta yi hanyar shiga ciki san ba ta yi niyyar tanka mata ba cak ta tsaya jin aida ta ci gaba da magana ɗiyar sarki matar sarki haka kuma bai sa an iya amsar sako ta daidai ba sai gashi 'ya'yan da ba sarautar a jikin a gidansu su suke harfar 'ya'yan sarkin juyowa aiman da cikin kololuwar bacin rai ta tsaya ɗan nesa da da kenan kin san akwai bambanci tsakanin mulki da talakawan da ake mulka maza ki gyara kalaman kalamanki aida kar ki yarda fashin zuciya ya hau kanki ta kare shi magana tana yin hanyar kofar fita tun ta fasa shiga ciki aida ta taɓa baki ta sa hannu ta shafa cikinta tana dariya tare da faɗin duk bakin cikinki sai kin kara ganin wani yaron nawa bayan kwana biyu aimana tana kishin gide a wani wajen zaman hutawa wayar ta ce a hannunta tana dannawa farida ta shigo farfajiyar da saurinta ta na a gabanta tare da gaidata aimana ba ta dago ba me ke faruwa Allah shi taimake ki mai martaba ne yake son ganawa da ke cikin sauri aimana ta kalle ta na kamar lokacin tashin tashin shi fada bai yi ba haka ne Allah ya baki nasara saurin mikewa ta yi Farida ta sa hannu ta gyara mata takalmanta ai mana ta zura ta fice Farida na binta a baya yana tsaye a babban falon shi ai mana ta shiga da sallama ciki ciki ya amsa mata ta dan kara matsawa har lokacin bai juyo ba hakan yasa ta ce Allah ya taimake ka na amsa kira cikin gaggawa ina mamaki kamar lokacin shigowarka bai yi ba yoyowa ya cikin takama ya ce ina da muhimmin abubuwa ne hakan ya sa ni shigowa amma ina uzairu yake wato bawan da ke kula da shi a fada shiru ya yi bai bata amsa ba ki shirya tafiyar ki zuwa saudiya jibi jirgin safe za mu bi Ya yi maganar ba tare da kallanta ba ai mana ta matso me hakan ke nufi ya nufi kujera tare da faɗin tafiyar da kika shirya mana ce shiru na wani lokaci wani sanyi ya ratsa zuciyar aimana ba za ta iya musa masa ba matso gare shi aida sultan ya dago ya kalle ta ta kau da idanta murmushi yayi tare da faɗin mu duka zamu je ai mana dai saurin dakewa ta kawar da kanta Allah ya nuna mana ta juya cikin sauri tana nufar bangaranta da tsantsar tunane-tunane yadda za a yi wannan hadin tsakaninta da aida take ta fara tunanin komawa don sanar da shi ita za ta zauna a gida don ta kula da komai washe gari mutanen gidan kowa ya san da tafiyar sultan zuwa kasa mai tsarki bangarorin yarima saifu murna suke sun san kafin dawowar shi za su danɗani roman da ke cikin mulkin shi waziri kuwa ya riga ya san yanzu gari nashi ne idan har sultan ya tafi tunda shi za a bar warkon gari kafin dawowar sultan ranar da daddare sultan yana durkushe gaban gimbiya omi sai lokacin yake son sanar da ita ya yanke shawarar da aimana zai yi tafiyar ita kuwa Aimana ta gama shiri don zuwa shaida mishi tana neman alfarmar ya barta ta yi zamanta don san ba ta son abin da zai danganta ta da Aida lokacin da ta je ake shaida mata yana sashin Gimbiya Ummi Aimana ta yi ajiyar zuciya ta san idan ta yi maganar gaban Gimbiya Ummi to dole shi amince Sallama ta yi tare da shiga ta nufe su tana zubewa gaban Gimbiya Ummi daga ɗayan bangaren da Sultan yake barka da hutawa ran kashi daɗe yauwa Aimana kina lafiya Amina ta juya ga Sultan Allah ya baka nasara sai lokacin ta kula da yanda ya kafe ta da idanu kai ya ɗaga mata ya juya kan gimbiya ummi da ke faɗin ina jin ka Sultan akan tafiyar mu ne sai yanzu na samu damar sanar da mai martaba gobe ne tafiyar Allah ya dawo da ku lafiya ya yi ajiyar zuciya tare da faɗin sannan kuma bisa duba da na yi na karamin cikin da ke jikin Aida ganin yadda take jin jiki a kwanakin nan hakan ya sa na yanke shawarar zan tafi da Aimana ne kafin ya ida ta kalle shi cikin sauri tare da sauki ajiyar zuciya cikin taimakon Allah babu wanda ya ji ta gimbiya ummi ta ce to madalla Allah ya baku iko ya kuma baku nasara akan abin da kuka je nema Allah ya dawo mana da ku lafiya ta sauri ai mana ta kara matsawa gaban gimbiya ummi tana kara sunkuyawa alamar girmamawa tare da faɗin mun gode sultan ya matsa kaɗan tare da faɗin amin gimbiya ummi ta dafa kafadar aimana sosai take jin san yarinyar ganin yadda take agazawa sultan a ranta tana so a ce aimana ce da ciki yi take kamar ta ba su shawarar su yi addu'a ga aimana don ita ma ta samu nata magajin amma saboda da tako irin na gimbiya ummi ta kasa furta haka gidan ya gama kacamewa da hayaniyar tafiyar mai martaba da aimana mama ta shigo da saurinta wajen gimbiya aimana tana dariya tare da faɗin kai kina nan zaune ina can ina kallon drama a wurin waziri aimana ta miƙa wa farida wata wata riga da ta ɗauko tare da faɗin za ki iya ba mu waje farida farida ta rufe akwatin matafiya da take haɗawa ai mana kaya ta sunkuya tare da faɗin na barku lafiya ai mana ta kalli mama tana dariya ina jinki ai da kuka har da turje-turje wai sultan yana nuna bambanci a tsakanin su dariya ai mana ta yi allah wadan naka ya lalace ita ma mama dariyar ta yi cikin cikin kin ganni har da shiga ba da hakuri a zuciyata na ce don ta barar da cikin garin hauka ai mana ta yi murmushi ai babu kyau fatar mugun abu gabawa mama ta ce haka ne ai mana yanzu dai kowa ya kara tantance ki a gidan nan wata dariya ta yi haba mama don allah ki bar ziga ne ai ai ai mana wai ba kya ganin tsantsar soyayyarki ga sultan ai mana ba ta yi magana ba mama ta ce to ke ma ki addu'a mun san muna son ganin magaji daga wajen ki ai mana mun hmm, kawai ai mana da faɗa Aida tana baro bangaren Waziri ta yi turakar Sultan. Yana tsaye tare da Uzairu. Wasu kaya ne jibgi a falon Uzairu yana hadawa. Aida babu ko sallama. Ganin Uzairu ya sa ta dakatawa. Uzairu ya gaida ta. Sai dai ba ta da sukunin amsawa. Uzairu ya yi hanyar fita Sultan ya koma ya nemi kujera ya zauna tare da bin Aida da kallo. Yana son dan kwantar mata da hankali ganin ko ba komai tana da hakki akan shi. Ko biya na da bukatar wani abu? Ya faɗa tare da ɗan faɗaɗa murmushi. Wani kallo ta yi mishi wanda ba za ka ɗauke shi harara ba saboda ta san ba ta isa kallon tsabar fuskar sultan ta harare sa ba dama ka ce hakan ma har yaushe za ka bar nuna wannan bambancin don ai mana ta fito daga gidan sarauta ko me don gidansu yana babban masarauta ai bibi masarautarka da za ka yi da za ka ji tsoron cikin hanzari sultan ya meke tsaye yanayin maganar ta ya zabarar da zuciyar shi hannu ya ɗaga mata dakata cikin jin tsoron tsawar da sultan ya yi aida ta ja baya ya gane ta tsorata ne hakan ya sa shi kasa ida kasa ida magana san bai san ta yaya zai bullowa aida ta gane rayuwa ba a ganin shi rawar kanta ya yi yawan da har take wuce muhallinta kofa ya nuna mata tare da rufe idanuwan shi cikin tsananin bacin rai jiki babu gwari ta fice cikin takaicin kalar wulakanci da sultan yake mata a duk lokacin da ta zo mishi da zance ajiyar zuciya ya sauke tare da komawa ya zauna a saman kujera yana kawar da bacin ransa washe gari tun safe suka kama shirin su mutanen gida kowa ya fito don ganin tafiyar sultan aimana ta fito daga bangaren ta tare da kuyanginta sai dai a babbar kofar falon shi suka barata ta tura kofar tana mai gyara alkyabbarta fitowa yake daga sashin dakunan shi cikin wasu kayan sarauta da suka amshe shi ya rike wata sanda a hannun shi yana dan aza ta kasa cikin tafiyar sarauta aimana ta ja ta tsaya san bai ganta ba saboda wani maɓallin alkyabba da ya ɗan cire jiya ya kai wa mutum karo cikin sauri ya ɗago yana kallon ta ai mana ta yi murmushi tare da faɗin barka da fitowa yawwa ya faɗa yana ƙoƙarin gyara maɓallin ai mana ta yi saurin saka hannu tare da faɗin ko zan iya taimakawa sultan bar mata yayi tare da maida hankalin shi akan shigarta ta burge shi sosai yanayinta yayi kamar sarauniyar da ke jagorantar nahiya mai girma dagowa ta yi daidai lokacin da ta gama gyara masa Sultan ya yi murmushi kamar yadda ya gani a fuskarta. Ana jiran fitar Sultan. Sultan yana son keɓewa da matar shi. Ya yi maganar yana mai kara takowa zuwa gare ta. Aimana ta kara shakar kamshinsa. Ta sa hannu tana dafa kafadar shi. Cikin sauri Sultan ya sunkuya yana riko Adan sarauta. Yana miki kyau Aimana. Ba kamar yadda yake wa sarki ba. Ba kamar yadda yake wa sarki ba. ku ba za ku samu bata lokaci ba duka duka anan zan dakata duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba don jin yadda za ta ci gaba da kasancewa sai kuma huta lafiya